الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهاجم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أنا عشرين دقو قوتا رمضان هجرات ببات أم ببافلين جكادا النبي ما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبودا لأدي هدو دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara uku, wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya ainihin wato hutawa a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan ban jinawa a daidai wannan lokaci inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah ya sa qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da kuma ainihin wato lahira a kafin mu dan yi wasu bayanai akwai tambaya guda ɗaya da ya kamata mu amsa sannan sai mu abin nan sai mu ci gaba kana maka Allah bismillah assalamu alaikum Allah ya wa da na goro ne Allah ya baka halin yin aure Allah ya baka halin da zaka aure ko kuwa shi ne addu'a da muke maka Allah ya hore maka kai aure Allah ya fitar da kai daga cikin wannan ƙangi. a azumin ka yana nan kawai in mazi ya riga in fito na jasa ne ka wanke shi ke nan ba komai Allah ya kiyaye wannan kenan a akwai jan hankali muhimmi da kamata in yi gaskiya wanda wannan ya shafi 'yan siyasa ne musamman waɗanda suke shugabannin da za su zo su karɓi madafin iko a gwamnati wato akwai wani abu da na yi la'akari da shi wanda ya haifar da cin amana hatta a cikin gidan 'yan siyasa shekarar 1999 da aka dawo siyasa aka ci gaba obasanjo yana shugaban ƙasa za ku ga tun a wannan lokacin don mutumin da izo idafa aka yi harkar siyasa da shi gwargwadon wahalar da ya gwargwadon yadda ake saka masa ana fahimta ta to kuma ko addinin musulunci ya yadda ka yi jihadi don allah bai hana ka samun ganima ba amma asalin kai jihadin dan wannan abin shine musulunci ya hana so daga baya sai 'yan siyasa suka zo suka canja wannan tsarin sawa'un wannan matsalar tana faruwa cikin malamai daga wani malami ya sake fahim din rayuwarsa lokacin da wani dan siyasa yake neman wani mukami ya yi bakin jini duk duniya kowa ta san shi wajen kokarin wani sai ya zaɓe sai an kai sai ka ga from nowhere sai a ɗauko wani wanda bai ma san yadda aka aka kafa gwamnatin ba sai zaman to shi za a ba mukami to yadda ka ga wannan ɗin yana faruwa cikin malamai to su kansu cikin 'yan siyasa da ragowar mutanen gari yana faruwa yanzu a cikin wasu jihohi za ka ga wasu sun yi sakirfan ɗin rayuwarsu ta yadda wanda suka dafa masa inda bai ci ba to rayuwarsu na cikin hatsari yanzu an kafa gwamnati maimakon a'a ko da kana ganin a wancan lokacin su biyu wallahi ko baka san ko abcd ba sai an buɗa maka hanyar da sai an saka maka gwargwadon abin da ake ganin ka wahala ba ka bane yanzu wani ya tashi wasu ba ma in jihar bane in wata jiha ce ba su ma san yadda aka yaka kafa gwamnatin ba ba saboda abokan shi ne saboda mukarraban shi ne sai dai shigo muku da su jiha sai ga su za su amfana da gwamnatin da aka kafa ba wanda suka wahala ba da gwamnatin kafin a kamata so in 'yan siyasa suna so a daina cin amana da suke zargin cewa ana yi da antifati da raba kafa da su masu ji tsoron allah su dinga sakawa mutane wanda suka goya musu baya sawa'un a cikin 'yan siyasa suke ko a cikin malamai wannan ne kaɗai zai sa idan mutum yana tare da kai yana tare da kai in bai tare da kai bai tare da kai domin yana da tabbacin in an samu bai samu in babu sai ya hakura. amma mutumin da ya wahala yana tsammanin in an samu ya samu da aka samu sai bai samu ba to don allah ya za'i gobe yana tsammanin gobe kuma jibi ya ci gaba da zama da kai a nan tun da shi bai samu ba kuma an samu ya kamata ya samu gobe wani abu ya taso da ya kamata a dafa ya ɓarar kowa ya rasa ba zai ba to wannan fa shine abin da yake faruwa ba da haka muna kira zuwa ga 'yan siyasa wanda suke shugabanni ne su duba girman Allah duk mutanen da suka san cewa sun wahala da su su dinga saka musu gwargwadon irin wahalar da suka sha da su kuma ko a wani bangare suke wani ko baka dauki mukami ka bashi ba dan gwamnati ba kowa bane ake da mukamin da za a bashi amma lamarin gwamnati yana da fadin da duk wanda ake so a taimake shi an san hanyar da za a taimake shi wannan kira muke Allah ya sa kuma su ji wannan kira abu na biyu wannan jan hankali ne zuwa ga mutanen gari masu saurara karatu mutanen gari masu sauraron karatu mu kanmu ya kamata mu dinga jin tsoron Allah ku dinga bibiyar social media za ku ga duk wani feji da wani malamin zai yi kokari ya ce harkar ilimi zai zuba tsantsa za ka ga mutane ba sa son saurari shi amma wanda ya iya zagi ko ya iya hayaniya to za ka ga an tafi an bi an cika can ana saurari. yanzu bari ba ku misali idan yanzu yau na ce gobe zan yi magana akan ɗariƙa sai na faɗi tofik ɗin sai na ce ko zan yi magana akan wani a gwamnati sai na faɗi zan yi magana ga abin da zan yi magana a kan shi billahi la ilaha illa huwa goban da yi da an ganna musamman na kariyo da rediyon nan za ka yi mamaki in ka bibi wanda suke sauraron karatu ta kafofin yada labarai yadda za a zo a taru ko a ji mai zance kaga magana musamman kan wani mutum shi kaɗai kwaya ɗaya galibi ma magana mace da take da alaƙa da ilimi amma tun da sun fahimci ta yi ba mamaki a cikin maganar wataƙila za ka yi kausasan maganganu to bari za a zo a ji mai za a ce duk wanda kuma babu ikhlasi ba Allah yake nufi ba wallahi kullun shi kuma duba yake me in an yi wanda mutane za su taru to shi kuma abin da zai yi kenan a taru shi yasa na cikin abin da ke nuna ikhlasi a aiki rashin ruduwa da yawan jama'a ko karancin jama'a to jama'ar gari muna musu nasiha su ji tsoron Allah wajen su kuma daina taimakawa kanna ta hanyar su yi ƙoƙari su dinga dubawa su ga ina ake ba da tsantsar ilimi su saurara in sun fahimci nan gurin hayaniya kawai ake yi dinga kauce mu wannan hayaniyar wannan mu shi ne kiran da muke wa mutane kuma wallahi duk bangarorin ana samu a bangaren mu mu ahli sunna ana samu akwai malaman da an san cewa suna ba da tsantsa tsantsagwaren ilimi amma wallahi in ka bi shafukan su zaka yi mamakin mutanen da zaka gani suna ba da karatu amma waɗanda zagi za su yi ko za su dinga yin gunduma gunduman maganganu in ka zo to za ka yi mamakin kuma adadin mutanen da za ka gani a bangaren yan ɗari kuma wallahi ana samun wannan wanda ya fi iya zagi ba ya fi iya karatu ba sai ka ga mai karatun cikinsa amma wallahi ba shi ake saurara ba wa ya fi iya zagi sai ka ga shi aka fi zuwa aje a yi a yi saurara to mutane in aka tafi a haka su kansu suna taimaka ma wannan ɓallar kuma su ji tsoron allah su dai mu taimaka ma wannan ɓallar ta yadda mutane su ginu ina fahimtar wannan wani lokaci ko littafi kasa tana karatu na ilimi ciryen ciryen daga gaba kowa yake da lokacin da zai zo na saurari littafi amma da kace ka saka wata lacca za a tashi wata kura Allah ya zanna za ka ga mutane kowa ya rugo da gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha wala haka mutane ɗabi'a su take saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mutane masu saurara karatu ko kanku su yi su kiyamul laili ta yadda su taimaka wa kansu ya zamanto abinda zai amfani ka ba kaɗai ne abinda ka saurara na ilimi in hayaniya ce ba ilimi mace tana da lokaci wucewa za ka yi wannan ni shi ne shawara ta Allah kuma ya sa mutanenmu sun ji wannan ainihin wato kira ɗin jiya mun faro magana akan ayar wa tsalatin yahudu yadullahi magalula akar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وأيديها طعنوا

subhanahu wa wataala ya ce wa qalatil yahudu yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah kwasashe ne Allah yake gullat aidihim inda suka faɗi wannan a cikin haƙƙin Allah su Allah ya kambalar da hannun tasu wato inu bi ma qalu kuma an tsine musu saboda wannan magana da suka faɗa Allah ya mai da martani yace a'a wannan magana da suka faɗa ba haka take ba a nan gudun, akwai abinda malaman balaga suke ce masa almushakala wajen faɗin Allah ta'ala gullat aidihim suka ce fa huwa du'a'un alaihim bil bukulil mazmum wannan addu'a Allah yi musu domin da'a da'alahu shine addu'a ta alheri amma da'a alaihi addu'a ta inuwa dama kenan <clears throat> shi ta suka ce du'a'un alaihi bilbukulil mazmumi wal maskana aw bil faqri wan nakdi naka addu'a ce ta Allah tunda kun jingina wa Allah rashin alheri to ko kuma Allah ya sa rashin alherin ya tabbata gare ku ta yadda ga kaskanci ga talauci ga wahala adugullil haɗi haqiqatan ko kuma ma bayan wannan Allah ya sa ku zama marota to kuma Allah ma ya kambalar da hannayen taku Da an a asara ko usara na fi duniya ta yadda kuka jingina wa Allah wannan to Allah ya sa duk da za a buga a fi ku. a kama ku a matsayin fursunonin yaƙi a kaure hannayen naku kuma wannan ɗin sun ga haka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa sannan a duniya wa yashabuna wa ilin ila an-nari bi adlaliha al akhirah sannan gobe alƙiyama a kama kuma hannayen ku a ɗaure kamar yadda Allah ya ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur yawma habuna fil nari ala wujuhihim zuqu massa saqar ranar da za a ja su a wuta da su ma a ja su a wuta kaga anan duniya a ɗaura hannun ta hanyar a fi karfin su a wajen yaƙi a sa musu jizya a matsayin a kama su a matsayin fursunonin yaƙi gobe alkiyama kuma a kama su a ɗaure hannayensu sannan a jefa su wuta wata kunin mutabaka fi hira idan sai mutabaka ta kasance min haisun labzu wal mulahazatul ma'ana al'asari kama fi sabbani muku sabballahu dabirahu kamar yadda za ka wani ya zage ni cikin ceto kuma allah ya yanke ƙarshen ka gaba ɗaya al'imamu ibn jarir tsabari ike cewa fa'alallahu mukazzibuhum allah sai ya faɗa yana mai ƙaryata su yana ba da labari cewa ta hanyar ya yi fushi da su ya ce gullat aidihim yace an umsikat aydihim an alkhairati an liqi hannayensu daga aikin alkhairi wa qubidat an bisati bil atiyati sannan an damki hannun dangane da su shimfiɗa ta gurin aikin alheri shi yasa za ka ga kuma duk aikin shari yahudu sun kware da mai dan daga cikin aikin shari kamar yadda za ka gani a doron ƙasa kashe annabin allah to shine sai Allah ya ibnu al-imam ibnu jarir ya ce wali inu bima qalu an ne musu saboda maganar da suka faɗa wa bu'idu idomin ub'idu min wa fadlihi an nisanta su daga rahamar Allah da falalar Allah billazi qalu min al-kufri saboda abin da suka faɗa na kafarci waftarau alallahi wa wasafuhu bihi min al-kadhib wal da abin da suka kirkiri ƙarya suka dingina wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan halin su ne zai yadda muka faɗa muka ce ƙur'ani ya faɗi sifofinsu Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi wayannan mutanen sun zo suna tambayar manzon Allah an tunzila alaihim kitabun min as-sama'i a sauko musu da littafi daga sama manzon Allah ya ga wannan wace irin da za ta yi taya mutum zai ce ba zai imani ba sai an sako da littafi daga sama yana kallo sai ga tambayar aka yi gwangwaran gwam in ji ba wani namiji da suna rakiya da annabi ya tsaya yana mamaki sai Allah ya ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika ai sun tambaye annabi Musa abinda kake ganin yafi wannan amma faqalu arina Allah jahata shi annabi Musa cewa suka ba yadda za a yi masa imanin shi sai Allah ya fito kuru-kuru sun gan shi ido da ido ganin annabin tsohuwa idan ba haka ba ba za su yadda ba fa haka kuma sa'iqatu bi zulmihim Allah ya sa tsawa ta kashe su saboda zaluncin da suka yi bayan wannan sun matakazul ijila musa ya tafi miƙati kafin ya je dawo ya basu akan tauhidi suka zo suka bauta wa ɗan malaki kuma ba su bauta wa ɗan malaki ba min ba ma da atumul bayyana to sai da hujja ta zo musu daga wajen allah cewa bai kamata su bauta wa ɗan malakin ba allah ya ce fa afauna an zalika muka musu afuwa bayan sun yi wannan wa atina musa sultanan mubi muka ba annabi musa hujja mabayyaniya bayan wannan warafa ana kuma tura bai ke. maka ɗakko dutse kamar yanzu a ce girman zamfaran nan a tura mala'ikan dutse ka koyo ƙasa-ƙasa da shi ɗaya idanka yana kallo ta sama ga dutse nan hanyo ƙasa-ƙasa da shi ana kuzuma zuma ce na ku bi kuwace ku riƙi littafin Allah da aka baku da ƙarfi ku yi aiki da shi wa idan na taƙarar jabal fauƙahun ka annahu wa bannu annahu waƙi'un biyu sun tabbatar da cewa fa dutsen faɗowa zai sai suka ce e sun ji a ɗauki dutsen ana ɗauki suka cewa a sai namun saba ba za mu ba ai ba wuce da kaji yana ce maka yahudu tuba babu da gaske ne haka ne to haka suka yi sannan bayan wannan la da umurkulul babu sujjada maka ce ku shiga gari muna masu sujjada aka ce in za su shiga su ce hiddatu hiddatu yaghfir lakum khatayakum sai suka canza sai suka ce alkama sai sa Allah ya ce wasa sanazidul musi amma fa baddala bana zalamu qawlan gairan lari kila na wa'annan mutanen azzalime sai da suka canja maganar da ba ita aka ce musu ba wa'annan su ne sannan wa qulna lahum la ta'du fi muka ce musu kada ku wuce gona da irin ranar asabar sai da suka ƙetare mun karanto a bayar baya cewa wa gadi ba alaihi wa ja'ala minhum alqila da tawalla da wa abada taru aka ce kada su haka wa akhadna minhum mithaqan gari da Allah yake mun anta alqawli mai nauyi tare da mutanen nan amma tare da haka fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati lahi, saboda warware alqawli da kafirce ma ayoyin Allah da suke bayan wannan ku wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqi da kama annabin Allah sa kushe ba wani dalili dama idan za a ji a banna ta kisa ko koda ita take tattakawa ta ji idan an ji wace aiwatar da kisa kaga hannu ko to shi yasa Allah ya ambaci hannayensa anan ce gullat aibihim Allah ya tsine musu an kambalar da hannayen nasu saboda dama hannu galibi ita take jagoranci gurin aikin banna da aikin alheri kaga kashe annabawan Allah da hannu suke kuma yadda yanzu duk wani mai wa'azi da za a kashe in za amfani da makami makaman da mai za amfani da shi a kashe da hannu wa qawlihim qulubuna gul da ce wanda suka yi zuciyarsu a rufe take Allah yace, ban tsaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa karya. wa bi kufrihim saboda kafircin su inda Allah kuma wa qawlihim ala da buhtanan azima da kuma maganar da suka faɗa akan maryam ta kirkiran ƙarya suka ce mata mazinaciya ce Allah madaukakin sarki yace wa qawlihim da maganar da suka faɗa cewa inna qatalnal masiha isa ibn maryama rasulullahi sun kashe annabi isa dan maryam su a itiqadin su sanda suka je za su kashe shi da suka kashe wanda suka kashe annabi isa suka kashe tunda sun riga sun yanke kuma yadda malamai suka ce abin da ke bujuro wa dan adam a zuci na saban Allah nau'i uku ne akwai alkhatu kana zaune tunanin saban Allah ya bujuro maka ko zauna bai ba sai ka so shi to wannan Allah bai kama ka da shi sana akwai alhammu saɓon Allah ya bujuro maka sannan kuma kana da damar ka yi saɓon sai ba ka yi ba to wannan shi Allah ke ba ɗan adam lada a kan shi sannan akwai al'azu ka riga ka yanke sai ka yi abin da ya sa kawai ba ka yi ba dama ce ba ka samu ba wannan ɗan adam ko bai yi ba Allah ya rubuta mai zuni yanzu a gurin Allah ko da an aje wani sun kashe shi suna tsammanin annabin Allah ne ba shi ba ne Tunda sun riga sun yi yanke cewa annabi za su kashe to a gurin Allah daidai da sun kashe annabi suke shi yasa Allah ya madaukakin sarki yace wa qawlihim inna qatalna nasiha. masiha isa ibn maryam rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu su kashe shi ba basu gicciye shi ba wani aka kamanta musu a matsayin annabi isan suka kashe Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min in illa ittiba'ad dan wa ma qataluhu rakina bar rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima Allah ya dauki annabi Isa ya tafi da shi wajen shi da wannan yana daga cikin nau'i da ita aya ta tattara na abu guda biyu wanga Allah ya ce wa qalatil yahudu yahudawa sun ce da za su ce da me suka faɗa da baki ko liyadullahi maglula sai Allah ya ce gullat ne sai ya faɗa hannayensu sai ya ce walu inu bi ma an tsine musu saboda maganar da suka faɗa gabobin ɗan adam dama gabobi ne guda bakwai wanda dama da Allah ya tashi faɗar wuta ya ce wa inna jahannama da maw'iduhum ajma'in laha sab'ata abuwabin ku tana da ƙofofi guda bakwai to ɗan adam duk wanda ka ga ya je wuta ko dai gaɓoɓin nan guda bakwai su suka kai shi wuta ko ɗaya daga cikin su suka kai shi wuta na farkon dama akwai baki yasa ba haushe da ya kai ce baki ne yanka wuya in ka ga wani yanzu ya faɗa magana annan ta tada kura a social media da me magana da baki yasa imam al-ghazali yake cewa law sakata man la ya'ri la zalil khilaf ina ce wanda duk bai sani ba zai ja bakin su ya shiru wallahi da sabani ya bushe wannan kenan baki kenan ko to da Allah ya yi wa dan adam baki bai masa badan duk abin da ya ga dama ya faɗa shi yasa manzon Allah ne tashi sai ya ba mu ma'auni cha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yaqul khairan in za ka faɗi magana ka auna ta in alheri ne ka faɗa idan ba alheri bane to ka ja bakin ka kai shiru wannan shine ma'aunin da manzon Allah ya ba da haka in kuka lura a nan gurin za ku ga Allah ya ce wa qalatil yahudu yadullahi magalula sannan sai ya kawo gullat aigiri. mun samu gaɓoɓi guda biyu ko sannan wal'inu Allah ya ƙara maimaitawa bi ma ƙalu da abin da suka faɗa wannan bakin nasu dama ya sha ja masa matsala kuma Allah kirkiren ƙarya wa ƙalu sun faɗa a wani gurin sun ke lanta matsanan naru illa ayyaman ma'aduda ai ko mun saba ma Allah an je lahira ba za mu shiga wata ba sai in wasu kwanaki kaɗan Allah yake cewa qul attakastum inda Allah ahadan falan yuklifa Allah ahadahu am taquluna ala Allah ma la ta'lamu kun ya alƙawari ne da Allah a haka akai muku a'a kuna faɗar maganar da ta shafi Allah ba ku sani bane ba su alƙawari da Allah ba kirkiran karya suka suka faɗa ma Allah mun karanto a baya yanzu cewa qalu sun sake faɗa sun ce qulubuna hul Allah ya ce bal la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan wa qalu sun sake cewa lan yarkul aljannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai bai hudu ko su rigima haki wayannan sun faɗa wayannan ma sun faɗa Allah yake tilka amanihum kowa kawai wannan gurin shi ne amma kula hatu burhanakum in kuntum salihin wa qalu sun ce kunu hudan aw nasara ta ta duka dan wayannan suka ce sai in kana kan yahudanci kake shirye wayannan sun ce sai in kana kan kristanci kake shirye Allah ya ce musu kul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana min al mushrikin sanas Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil wa yaquluna ala allahi al-kadhib wa hum ya'lamun sun ce in kai baba yahudi bane idan suka ci kudin ka in aka je lahira sun ci banza ba abin da zai faru haka suke fa gani kuma wannan ba ita ce aqidar yahudi ba inda za su ci kudin ka kai baba yahudi bane suna cewa su ne sha'abullahi a tsahira su ne rindunar Allah mai cikin da ko kuɗinka suka ci aka tafi lahira sun ci bulis ba abin da zai faru Allah ya nuna cewa sun yi ma Allah kirkiran ƙarya sannan suka faɗi magana Allah sai da ya nuna cewa ya ji maganar su saboda muninta ya ce laƙadi sami Allah ƙaunar na ƙalu inna Allah fakirun wani hannu agniya Allah ya ji maganan wanda suka ce Allah talaka ne su ne masu kuɗi shi yasa Allah ya ce to sanaktubu ma qalu wannan maganar da suka faɗa da duk abin da suka faɗa ma na banna Allah ya ce sai mun sa an rubuta shi bayan wannan wa qatlihim da anbiya a ghairi haqqi wa naqulu zuqu adabal har da kashi annabawa da suka yi Allah ya ce akwai ran da za ta zo za mu ce musu su ɗanɗana azabar gobara sai ya ce zalika bima qaddamat aydihim wa anna allaha laysa biballamin lil ayyib kaga wa qalat al yahud yadullahi magalula gullat ayrihi mun samu abu biyu magana da kuma hannu sannan haka Allah ya ce wa inna minhum la fariqa a cikin akwai jama'a da yalwuna alsinatahum bil kitab idan suka zo zance akan littafin Allah sai su karkata da harshen su kai da baka da karatu kake sauraron su sanda suke magana Allah ya ce litahsabuhu min al kitab abinda suke faɗa sai ka dauka a to ai shi ma na Allah ne Allah ya ce wa ma huwa kuma abinda da suke faɗa ƙarya yake suke yi ba daga littafin Allah yake ba Allah ya ce wa na ala littafi ba, suna faɗar maganar da ta shafa Allah akan ƙarya kuma suna sana suke yi in ji Allah to gaba ta farko baki kana musulmi iyaka wa iyaka musamman abin da muka jawo mutane muka musu ishara wallahi idan abu yana da alaƙa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku kai yi ƙoƙari in za ka faɗe shi ka faɗe shi da uslubi mai kyau wannan ita ce magana ta gaskiya annabi ba kamata bace ba kamar ka bane ba kamar ubana bane ba kamar ubanka bane ba kamar malaminka bane ba kamar malamina bane to dole ne maganar da ta shafi annabi take da alaka da shi duk wani wanda zai yi ta to ta da uslubin da yake akwai mutuntawa akwai girmamawa in Allah ya faɗawa annaba magana a cikin ƙwar'ani isar Allah kamar yadda maka faɗa ta kai ya faɗawa annabi don alaƙa ce tsakanin Allah da annaba ta alkhaliku da almakaluku ni da kai kuwa da duk wanda za ka kawo wanda yake da daraja babu wanda ya kai ƙasan darajar kamar yadda alfazar ke cewa li ahmatihi fadlun ala kulli qimmati da matsankurin kafar annabi akwai daraja ga duk wani wanda kasancewa yana da daraja to sai ka zaɓi wani uslubi za ka bi wajen faɗar kalmomi wanda suka dace a haƙƙin annabi yanzu ƙarƙashin fa'in kun tafi shakkin mimma an zanna ireka as'alin lari ne ya ƙara'u da kitabun min sai da malami suka kawo ƙauli ya fi guda tara na tafsiri saboda a ga cewa wani abu ne ya dace da girman manzan Allah a faɗa saboda haka yana da kyau mutane wannan magana ce ta tsakani da Allah muke kuma kada wani ya je dauka cewa da shi ake ka san su in social media wani lokaci su suke da matsala ba kai magana da kowa ba baka ce da wani kake wani kawai in yi zo su da kowace wani da wani sai mun makala sai ce to da wani kake a'a ni ina magana duk wani musulmi ne ko duk wanda yake kowane bangare ne in dai magana ta shafi manzon Allah za a yi ta to a yi ta da uslubin da yake kowa zai fahimci cewa wannan usluban haka yake ba uslubi bane na cin mutunci ina fata an fahimta Allah ya sa mutane sun gane kuma karkashin baki ne yanka wuya nake wannan magana to gaba ta farko da take da hatsari a jikin dan adam ita ce baki yanzu za ka iya yin aiki shekara casa'in a duniya bai wuce saura 'yan awanni ka koma zuwa ga Allah ba wallahi in ka bai bakinka yanzu sai ya ja maka kai aikin da ka faɗi zantukan da aikin da kai na shekara 90 a rayuwa ka Allah ya ruguza aikin yasa ko ga munafikai da suka faɗi magana ana tafi ai Allah sai da yake wala in sa'altahu inda zaka tambaye su inna ma kunna naqulu wa nal'am wato ce ai wasa suke Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tajiru qad kafartum ba'da imanikum kun kafarta bayan da kuna da imani to shi yasa Allah ya ce ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami to nan babu ruwan Allah da wai shi ya san manufarsa a'a abin da ya bayyana ga mutane in suka yi maka hukunci da shi dan dama a ilimin Allah ai kowa ya riga ya san dan aljanna ya san dan wuta amma ba zai ma kowa hukunci da wannan ba sai ya kawo ka duniya sai aikin tukun na sannan an je lahira yi maka hukunci da aikin ba da abin da ya riga ya sani na ilimin sa da ya gabata ba wannan shi ne yanzu duk tirka-tirkar da aka yi ta yi da fir'auna to kun san cewa Allah ya san cewa fir'auna abin da yake faɗa a bakin shi ya yake ba da gaske yake yi ba Allah cewa wa jahadu biha wa an anfusuhum sun yi musu a baki amma zuciyarsa abin da take faɗa bakin yana faɗa zuciyar na ta kenan lokacin da ce ana rabbukum la'ala bakin ne ya faɗa zuciyar ta san ƙarya yake amma wanda ya hana Allah ya hukunta fir'auna Allah bai hana ya hukunta shi ba ba ruwan Allah ba dai zancen ya faɗa ba kuma an ta kada ya faɗa to ka zo ka yake ka ce Allah kaɗai ya san abin da ke zuciyarka a'a to mu ba mu da wannan an fahimta yi an kun garwaya da shi can kwa haɗu da in mutane ka bayyana wani abu suka yi maka hukunci gwargwadon abin da ya bayyana to kakka ga laifinsu kuma kakka ji ainihin wasu su Allah ya sa mu dace don ba haka ba kowa yana iya zuwa ya turawa Allah zagi ya turawa manzo Allah zagi sai ce ai ba haka yake nufi ba ko kuwa wato wannan shine wannan kuma ba zai ma to gaba ta farko ita ce baki tana da hatsari sannan gaba ta biyu ita ce ido da Allah ya wa dan adam ido bai marba dan ya bude komai ya ga dama ya ta kallo a'a sannan gaba ta uku ita ce kunne ba a yi ba yanzu ko social media ka bude idan abu yana da alaka da alheri ne kaji in ka fahimci ba na alheri bane ka rufe shi ni yanzu akwai waɗanda ne makai na ka'ida ko me za su faɗa a social media ba na sauraron su ko wani na biya kunna kusa ne zan ce kashe ba ma na so in ji to shi yasa daga cikin hanyar da na bana na ɗauka na zauna lafiya ko wasu ne aka ce sun yi raddi a kaina musamman in suna da'irar ahli sunna ba ma na sauraron me suka ce dan ban so wani abu na damuwa da ƙarsa a zuciyata a kan su ba ma na saurara to gaba ta hudu ita ce hannu shi yasa ka ga nan Allah ya hada yace gullat aidihim wa lu'nu ma qalu a can da yace wato sanaktubu ma qalu wa qatlihim al-anbiya bighayri haqqin wa naqulu zuqu adhab al-hali Allah sai ce zalika bima qaddamat aidihim saboda abinda hannunsa ta gabatar kuma yanzu duk sace kudin da za a kasar na al'umma da mai ake duk wanda aka kashe shi a zamfara ta hanyar makami dala da ne aka yi kisa hannu duk bannan da za ka ga hannu ne zai jagoranci wajen yin takasan kasan hannu na banna kuwa duk wanda ka gani da waya ya hau ya wani abu ya baza al'umma ta shiga rigima da me ya amfani da shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ya Allahu bi shay'in min as-sayri tanaluhu aydikum Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta wanda hannunku ke samu ya alama Allah man ya khaquhu bil ghaibi dan Allah ya san waye bi tsoronsa a koyi a wancan lokacin farauta ne a matsayin ka na mafarauci kana iya zuwa ka je wani kana daji baka samu nama ba to sai ka zo harami kana ji kana kallo sai ka gada da raguwar namun daji watakila ma a gabanka ka ta ya tsalle ta tsallaka ta gaban ka kuma gashi an ce a nan la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala min an-na'am an ce to kada kai farauta a harami to tunda an ce kada kai to kuma ga abin farauta kana kallo yanzu ya riga ya shiga babi na jaraba gaba ta biyar ita ce afa duk kuma inda za a yi banna wanda yake bukatar sai an tattaka an tafi waye ke tattakawa ya tafi ke tattakawa ta tafi sannan gaba ta shida ciki shi kuma suna da alaƙa da gaba saboda haka da zarin cikin ɗan adam ya cika duk haram ɗin nan da ake ta magana ana ta ɗiba me yake da mutane ɗiba haram ɗin nan ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci mar rabbuka neman abinci ma muka neman abinci wa ma ilmuka neman abinci da Allah galibin lalacewar mutane yanzu uzurinsu ba na neman abinci ba ciki da zaran ciki kuma ya riga ya ɗauka to shi kenan sai sha'awa ta motsa to ko a aiwatar da ita inda ya kamata ko inda bai kamata ba shi kenan shi yasa ko ga manzo Allah ya ce dan adam bai taba cika jaka mafi muni ba irin ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to uwa uban ta bakwai ita ce zuciya ita ce wacce manzo Allah dama ya ce idza salahat da ta gyaru to su raguwa su gyaru in ta lalace gaba ɗaya sai raguwan su ne sai su lalace da kowa ya duba wayannan gabobin nasa guda bakwai ya gani ina yake aiwatar da su wannan shine da haka Allah sai ya mai da martani ce bal ya yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wannan maganar da kuka faɗa ba haka maganar take ba a'a hannayen Allah a shimfiɗa suke yana ciyarwa ga wanda idan dama dan haka nan wadan suka ce bal li'idrab al-ibtali wal ibtida wani bata maganar sa Allah ya sannan ya fara wani zancen sai ce bal ya dahu mabasuta ta ni yunfiqu kayfa yasha laka wannan jumla ta yunfiqu kayfa yasha la mahalla laha istinafiya shi yasa suka ce inda zamu kaddara a jimla damirin da yake komawa akan ya dahu to lakanatul jimla fi mahalla rafin khabar sani na ya dahu domin ya dahu shine mubtada mabsuta ta ni ne khabar nashi to wannan damiri inda za mu kaddara shi to zai zamanto sai a samu muftada awwal da muftada sani abinda zai biyo baya gaba'i jimla sai zamanto fi mahalli da sai khabar muftada al-awwal dan ana samun wannan alimamul imam al-qurtubi da yazo sai ci wal yadu fi kalamin al-arab takunu lil jariha akan hannu wanda akan faɗa asali gaba ake ne ce kamar faɗin Allah ta'ala da yace khudh bi yadika damƙa da hannunka wani dumbuɗe maganar annabi ayuba to hannu da ma'anar gaba ya ce wa hada ko hada muhalin alallahi wannan ba zai yi ba ga Allah ya ma'alin suna da suka ce Allah na da hannu a kowanne ya taɓa ce maka gaba a'a ya ce hannu iya nan muka tsaya ya ce arrahamanu alal arshi tsawa iya nan muka tsaya ka zo mana da wani tambaye tambaye a ce kafin ya halicci al'arshi ko ya halicci kara ya halicci kara ina yake ina ruwan abin da ya faɗa shi muka faɗa mun tsaya nan da bai faɗa ba da ba za mu faɗa ba to shine sai ke cewa wata kulun ni'ima ana faɗar hannu saboda ni'ima ta kulun arabu kam yadda li inda fulani ai kan min ni'imatin ila an ƙad azdaituha lahu nau'ima nau'i wanda na kwarara mu wani sai ce wata kulun kuwa ana faɗar hannu da ma'anan ƙarfi kaman yace Allah ya ce wadu qur abdana daud zal aidi aidil quwwa wa takunu yadil mulk wal qudra yace ana faɗar yadda da ma'anan iko da qudra kaman qul innal qadra bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wa takunu bi ma'ana as-sila qala Allah ta'ala yace bima amilat aydina an aman yace amin ma amilna qala yace aw ya afwa alladhi bi yadihi uqdatun nikahi أي الذي له أقدة النكاح وتكون بمعنى التعيد والنصرة كان غنن هن يهنو دم أن ألففا قوتي مكو يتي كمن فإن من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي يد الله ما القاضي حتى يقضي والقاسم حتى يقسم يتي هنن الله لا تعالى القاري دم أن تيمكونسا يتي وتكون الإضافة الفئل إلى المقبل إلى المقبر عند تشريفا له Wata takriman ko in al yakan kasance ta hanyar jinginawa ga wajen mai daraja da karamci lokacin da yake bada labari haka al-imam al-qurtubi yace kaman ya iblisu ma manaka an da lima khalaqtu bi dai. sai ce falaye yajuzu an yi ala al-jariha bai halatta ba a ɗauki hannu da ma'anan gaba kama ka ɗauki hannu da ma'anan gaba ai wannan sai dai mu mumassala ko dan mushabbiha su ne za su ɗauki hannu da ma'anan gaba sai ce la'annal bari jalla wa ala la yajuzu alaihi at-tab'id wa ala al sai ce Allah subhanahu wa ta'ala bai halatta gare shi akan wannan ba sai ce wa qad taqaddama qawluhu yadahu mabsutatan ibtida'un wa khabarun bal ni'matuhu mabsuta sai ce ni'imarsa abin shimfiɗawa ce aliyadu sai alimamin imam qurtubi ya ce hannu bi ma'ana an ni'ima. a ba'dhum yace wasu malamai suka ce haza galat wannan kuskure ne li ƙaurihi saboda Allah yace mabsu bal yadahu ne. sai ce fa amullahi ta'ala akthar min an tuhsa masu wannan magana suka ce ai Allah tana da yawan da tafi karfin a kididdige ta in kun ce bal yadahu da ma'anan ni'imar Allah guda biyu to ai Allah ba guda biyu ce. ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuwa sai ce wa ujibu sai suka ba da amsa wanda suka yi raddi suka ce ga annahu ya juzu an ta kuna hada tasniyata jinsin la tasniyata wahid mufradin wai tasniya ne na jinsi ba tasniya ba ne na ɗaya zuwa biyu sai suka ce kamar misalin matsalar munafiki ka shafi al'a'il da kuma magana cewa a bainal ganamai ahadul jinsi ne ni'imatul duniya sai suka ce abinda ake nufi wai ni'imomin Allah guda biyu ni'ima ce ta jinsi ni'imar duniya da ni'imar lahira ni'imar zaman lafiya da ni'imar zabbai da ni'ima ta arziki da ni'ima ta kaza da ni'ima ta zahiri da ni'ima ta batini da ni'ima ta ruwan sama da ni'ima ta saukar ta fitar da tsire wai shine ma'anan bal yadahu mabsuta tani wannan magana da Imam Qurtubi ya kawo ɗaliban da za su ɗauka tafsirin al-Imam Qurtubi su karanta su sani cewa imamul qurtubi a aqida ba ash'ari ne dan yayi ta a wuri na sifofin Allah har kai mamaki ana ganewa a aqida ash'ari so abinda mutanen mu ba su gane ba akwai bambanci tsakanin aqidar ash'ira da waɗannan yan hayaniyar da suke ta ihu suna ce muku su sha'ira ne ta wani bangare ne suke da alaƙa da aqidar ash'ira amma wallahi ba a sha'ira ba ne mafi yawancin su gudatu ne sufiya wannan ba ka komula a sha'ira a gurinsu duk inda Allah ya faɗi ma'iya a ƙur'ani ma'iya ce da ilimin Allah ba ma'iya ce da zatin Allah wayannan sufayen namu na Najeriya mafi yawancinsu suna fassara ma'iya ne da zatin Allah ba ma'iya ne da ilimin Allah in kana so ka ɗauki haka ka je ka karanta littattafai da dama ko al-imam qurtubi in ka tafi karkashin wa huwa ma'akum aina ma kuntum da kuma izi bayyituna ma la yarda min al-qawl da aka ga ya sauke wannan ma'iyya ce da zati da ta ilimi sannan ya raddi akan wannan aqidar da suke cewa Allah yana tare da su da zatin su da labarin tabbe ku sufayen Najeriya idan sun fassara irin wannan ma'iyya a Qur'ani suna fassara ma'iyar Allah ne da ilimi ko ma'iya da zatin Allah kaga fassara suke Allah yana tare da mu da wa da za ta shi to wannan ku sani aqida ce ba ta asha'ira ba ce aqida ce ta gulatin sufaye wanda suke gina mu kowa cewa Allah ne to kuma wannan ita ce aqidar Shehu Ibrahim Yas aqidar sa yadda yadda iya ta Allah da ilimi ba ma iya ce da zati so a kiyaye wannan sannan cikin karatuttukan da ne a baya na ba da ansa maganar da suke kawai ibnu taymiya shi ya fara kasa tauhidi gida uku ya ce wannan maganar banza ce ƙarya ce a sha'ira su suka fara kasa tauhidi gida uku tun kafin ibnu taymiya wanda yake jahili ne bai sani ba bai karatu ba kuma wanda ne gaba da gaba da su da na fito musu da karatun sun yadda cewa haka ne saboda haka duk wanda ya ce maka wai ibnu taymiya shi ya fara kasa tauhidi gida uku ko dai jahili ne yana da awar karatu bai da alaka da karatu kuma in bukata ta kama wanda suke bibiya ta ina ganin akwai bidiyon kuma na ali an taba yanke iya daidai gurin sai da na ɗauko a littafinsa na saka aka saka shafin wajen sikirin shafin cewa gashi a littafi kada gashi a sha'ira sun kasa tauhidi gida uku su ma a kan kirkansu saboda haka maganar da suka jika mutane gari da ita suka ruɗa jahilai suka ce ibnu taymiya ne ya kasa tauhidi gida uku bi'a ne kafin shi ba wanda ya raba wannan maganar ƙarya ce ba gaskiya bane jahilci ne ta sai riga kas ibnu taymiya kasa tauhidi gida uku sannan su ma sun karkasa tauhidin gida uku sun ce akwai tauhidul amma akwai na khas akwai na khasatul wannan abin da suka faɗa kenan wannan kenan to da haka al-imam ibnu jarir tabari da ya zo sai ce fafi ƙaunihi ta'ala bal ya dahu ma basu ta ne ma'a ilami ibadahu anna ni'amahu la tusa tare da Allah ya tabbatar da cewa ni'imarsa ba ta kirbuwa sai ci wa ma'a ma wasafna bi min annahu ghayr ma'qulin fi kalamin arab tare da abin da muka siffanta cewa ba zai yiwu ba a maganar larabawa an nasnaini yu'addiyani anil jami a ce biyu a bayar da su a madadin jam'i sai ce ma yunbi'u an kata qawli man qala ma'anal yadi fi hadha al an-ni'matu daga nan ne kuskure sai ita su wanda suka zo suka fassara kalman yadda da ma'anan ni'ima yanan tun kafin al-imam al-qurtubi izo wannan fassara akwai wanda sun yi ta kuma al-imam ibnu jarir tabari yazo ya ce wannan fassaran kuskure ce ba daidai ba ce fassara kalman al-yadu da ma'anan mai al-ni'imatu sannan har wayo idan dai ana gudun kada a kwatanta Allah da halitta ne shi sa aka koma aka ce Allah hannunsa da ma'anan ni'ima da Allah tambaye ku Allah lokacin da yake wa mutane ni'ima kai ma kana iya wa mutane ni'ima ko baka yi kana iya a tafi cikin suratul azab Allah ya hada wannan yace wa ittaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an amsa ne kaga mutumin Allah ya yi masa ni'ima sannan manzon Allah ya masa wa ya masa ni'ima ko ina ashe akwai ni'imar da Allah ke akwai ni'imar da bayi ke bayi ɗan uwansu ko yanzu tun da kana iya ma wani ni'ima Allah kuma yana da irin tashi da yake mabayi bayi sai mu ce ba zai yiwu ba a siffanta Allah a ce Allah yana da ni'ima saboda ai ma bayi ma suna yi duk fa abin da yasa suke gudun wannan wai kada a samanta Allah da halitta ne sai suka ce to bai kamata a ce Allah yana da hannu ba bayi na da hannu sai aka ce ƙarya ne bai da hannu to an ka ce saboda wannan ne ko ni'imar da ka fassara shi da ikon kudura lalla ni ina da iko kai kana da iko ko baka da shi ina da shi ko sannan Allah yana da nashi ikon ko sai zama inna Allah ala kulli shay'in qadir ko to an ka fassara al yadu da ma'anan al qudra to har yanzu kai bata canza zani ba kai ma din kana da naka ikon ai to sai mu ce ai har yanzu din da fassara shi da ni'ima da fassara shi da iko duka yanzu ka fassara shi ne a abinda kuma shi ma Allah yana da wannan abu har yau kai ba ka kamanta Allah da halitta sai dai mu kore a ce Allah bai da ni'ima sannan mu kore a ce Allah bai da iko kuma kana cewa Allah bai da iko to ka ta ayoyi sun fadari a Qur'ani wanda Allah ya ta maimaita inna Allah ala kulli shay'in qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir sai yace wasihati qawli man qala zancan ingancin wanda ya ce inna Allah inna yadillahi hiya lahu sifatun wanda suka ce Allah yana da hannu kuma sifa ce gare shi qalu sun fada haka ne وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله وقال به العلماء وآل الساوي إن جاء الإمام ابن جرير الطبري يشهد ونن حديثي ستزود من ذن الله الله يتبتر والنبي يتبتر ودى الله عنه أنا يشهد شيني ما لمن فرقو سكي مغانا wanda suka san tafsirin Qur'ani cewa Allah yana da hannu to wannan yana cikin alhaddul fasil tsakanin ahli sunna da ibn bid'ah mun ce a tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansu su kuma sun ce a'a su sun fi sanin Allah yadda suka san Allah ko Allah bai san shi haka ba sannan yadda suka san manzan Allah ko Allah bai san manzan Allah haka ba yanzu dan Allah hadisai nawa ne ba za ka iya kirga su ba za ka ji manzan Allah ya zo rantsuwa ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadi dan Allah idan Allah ba shi da hannun annabi ya kamata wajen rantsuwa ya rantse da hannun Allah in ka ce ƙudura ne mu ji ta yi ƙuduran har yanzu dai bata canza dani ba kai ma kana da ƙuduran Allah yana da ƙudura in ka ce ni'ima ne mu ji har yanzu dai bata canza dani ba mutane na da ni'ima kuma Allah din yana da wa tashi ni'imar da yake yi ma ainihin wasu bayi to wannan yana daga ciki shi yasa ibnu jawzi a cikin zadul masih yace wa dhahaba qawmin ila anna ma'ana yadullahi ni'matuhu yace wasu malamai sun tafi wai akan hannun Allah shi ne ni'imarsa sai ce wa hada qat'un ya ce wannan kuskure ne wanda yake warware shi sai ce bal ya ma basu yadahu abin da ke warware wannan fadan Allah da Allah yake bal ya ma yadahu mabsutatani sai ce fa yaqulu al ma'ana ala qawlihim ni'matahu laka mun dauki magana su bal yadahu da ma'anan bal ni'matahu ni'imomin Allah guda biyu mabsutatani yana shimfida su sai yake ce wani amallahi aksar min an tusa wal murad bi qawlihi bal yadahu mabsutatan annahu jawadun yunfiqu kayfa yasha sai ce wa ila hada zahaba ibn al-anbari wa ibn abbas in sha'a wasa'a fi rizqi wa in sha'a qatara saboda yana da hannayen da yake bayarwa ne in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya yanke kayansa shikenan kuma wanda yake cewa Allah dole su yayi yanayin halittun da Allah ya halitta a sama da ruwa ya kasa da ruwa da yadda yake kwararo arziki ai daga nan za ka fahimci in an faɗa hannun ba irin na halitta ba ne ko kuwa cewan Allahu ya busutun rizqa liman sha'u wa yaqdir ka duba ka gani yanzu daga cikin abincin da ɗan adam yake ci mafi kima ai shine karshe a ce nama ko yanzu a ƙasashe da dama yanzu a najeriya har yanzu akwai dajin da yake da raguwar namomin daji wanda ba su da aiki ba su da abin da suke ci su rayu sai nama irin su zaki da kura da damusa da irin irinsu a afirka akwai kasashen da suke da wannan namomin daji ne don allah ka taba ji a najeriya an ce za a yi budget na kasafi a shekara sai aka ce to daga cikin budget din da za a yi na kasafi har da namomin daji wanda suke cin nama ta taba ji amma allan da yake ba su abinci a can ya daina bai daina ba saboda ka'ida na allahu ya busu tsirris liman ya sha'u da wama min dabbatin illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha allah bai daina ba ta ainihin wato abinci ba wannan shine al-imam ibnu jari'a al-imam al-baghawi yace bal yadahu mabsutatani yace wa yadullahi sifatun min sifatihi yake hannun Allah sifa ce al-Imam al-Baghawi fa ya riga Imam al-Qurtubi zuwa da kusan shekara 200 shi ya rasu shekara 503 ne shi kuma Ibn Jarir al-Tabari ya riga al-Imam al-Qurtubi zuwa da shekarun da ya kusan kai shekara 400 suka faɗi waccan magana Ibn al-Jawzi ne Zadul Masir ya ma riga al-Imam al-Qurtubi zuwa to al-Imam Ibn Imam al-Baghawi sai ce sifar hannun Allah sifar ta ce sai ce kasan kaman ji dala ni ina ji kai baka ji ko kana ji Allah ba yana ji ba to sai ka dawo ka ce laisa kamithlihi wa wal basar da gani ni ina gani sai kana gani ko shin Allah yana gani ko bai gani to sai ka dawo ka ce laisa kamithlihi shay'un ganin ne da nawa da naka da na Allah ba iri ke bane amma bai wa dan ina gani in ce to ƙarya ne Allah ma ba zai yi ba a ce yana gani haka nan yana magana ku mu ma muna magana sai mu dawo mu ci maganarsa abin da ke nuna haka ƙur'ani da ya saukar a matsayin maganarsa ya nuna maka maganar Allah ba ta daidai da takuwa ba ko kuwa to sai mu ce to ba zai yi ba a ce Allah na magana saboda duk ga manan kowa yana magana sai a ce to ƙarya ne ba zai yi ba a ce Allah yana magana wal waje haka nan fuska wa zakara jalla dhikruhu lima khalaqtu bi yadayhi annabi Allah ya ambata da zai halicci iblis yace dan me ba za ka yi sujjada ba ga abin da ni na halitta da hannuna sannan manzon Allah ya faɗa yace filta ya dai yaminu kuma ka gane bambanci halittu duk wanda yake da hannu zaka samu dama da hagu ne ko amma shi Allah babu dama babu hagu duka hannayensa dama ne subhanahu wata'ala sai manzon Allah yace wallahi sai yace wallahu a'lamu bi sifatihi Allah shi yafi kowa sanin kaifiyar ya sifar tasarrufi sai fa'al al'ibadi fi ha al'imanu wa taslimu wajibin da ke kan bayan su imani su miƙa wuya sai ce wa ƙala a immatu salafi min ahalis sunnati fi hadihi sifati malamai magabata na ahalis sunna a waɗannan babu na sifa sun ce umar ruha kama ja'at bila kaifa ka gudanar da ita kamar yadda ta zo a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah ba tare da tambaya ba to kaya take daga inda aka fara samun yaya ta to daga nan matsaloli suke fara zuwa Allah ya kiyaye ana nuna mun cewa lokaci yana ainihin wato karatuwa za mu yi kokari za mu tsaya ainihin wato ana muna ci gaba da jawo mutane hankali lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama lamari ne babba da dukkan musulmi yayin da Allah bai yi wasa da shi ba to mu ma bai kamata a ce mun yi wasa da shi ba Allah ka ji kan alfazazi yana cewa lahu rutbatu fawqa as-simaqain samar wa kaffun nada tahki sahaba mata amar sai ce wa ayyi hudan bil amr wan nahi uqimat idza uddat ar-rusul ayyun taqaddama yace fa ayyu rasulillahi ajla wa adwa yace lahu rutbatun annabi yana da irin wani matsayi da qad samar ta daukaki ta wuce fawqa as sama da tauraron simakai ya ce wa kaffin da annabi yana da tafin hannu na kyauta ta haƙi sahabu wacce take kwaikwayon girgije mata a madin lokacin da girgije zai zubar da ruwa ai an san yadda girgije in zai yi ruwa ko sai yake cewa wa ayyu hudan ayoyin da ke zuwa na shirya. bil amri wajen umarni ayi wannan hay ko a bari ida da rusuli idan aka kirga su da ragowar ayoyin da aka ba mannin Allah sai ke cewa wani ayoyi ne aka fi kyautatawa sai ke fa ayoyi rasulullahi ajila wa adwa'u ayoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun haske sun fi fitowa fili shi yasa sai ce to alaysa nabi ashe ba shi bane wannan da alaysa nan istifham ne da ma'anar taqali alaysa alladhi eh, huwa alladhi shine wannan da hazal mafakira ita taro duk wata daraja wal'ula da ɗaukaka. bima nasta min ayyana kitabi wa ma saboda abinda ita bata wanda annabi ya zo yana karanta ma mutane na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa anna yudana fil makanin ladhi tala ta yaya halittu ma za su kusanci annabi a matsayin da annabi ya ɗaukaka? sai ce a tammal wara ko a tammal wara annabi shine mafi cikatta da kai wajen daraja a wurin Allah wa abharuhum hula sannan shine mafi rinjayen su wajen sifa mai kyau sai lahul madahu yujla yana da yabo wanda aka bayyana wa shafa'atu tukba'u da kuma ceto da aka koye masa sai gobe alkiyama a nan gurin mun karanto cewa duk annaban da aka yi zai ce a sai an zo manzon Allah da an zo zai ce ana laha ana laha ana laha to shi yasa da ya gama sai ce kai bari in faɗa maka hawa kulla majidin lilwala wa jalalati ba wuce da yake cewa hawa ukulu mai jidda ku to ba wata hawa ukulu mai jidda asali wannan baitin ne hawa annabi ya tattaro kulla majidin kowane irin girma wa jalalatin da buwaya lilwala ga talibai ba wuce ya ce hawa ukulu mai jidda a annabi ya zo bi ayatin da ayoyi daga gurin Allah mahat wacce ta shafe kulla qalatin ko magana kowa a duniya to faman shakka fihi duk mutumin da kaga yana kokonto cikin abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah fa huwa dalalatin to wannan dan uwan bata ne sai ce a haqqi shakkun yanzu a cikin gaskiya akwai kokonto ba da alfi dalalatin bayan dubu na dalilai sai ce taqaddama ha zikru madad dari qura'u ambatu ya riga ya gabace ta tsawon lokaci ana daga ana ainihin wato karantawa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ƙara mana sansa Allah ya ƙara mana kankame wa karanta wasa da sunnan sa Allah ya samu mutu akanta wanda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kamar yadda muka faɗa ranar 26 za mu rufe wannan karatu insha Allah to da muna sanar da mutane 26 ga wata za mu rufe wannan karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh